العزيز نعم سني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warhaka barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin da ke zuwa masu sauraro a kowane mako a irin wannan rana kuma a daidai wannan lokaci wannan shiri shine da muke gayyato malamai na addinin musulunci domin ɗaukar wani maudu'i don faɗakar da mu bashirin al'umma musulmi gaba gida da kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya sana da wani rabauta daga irin abubuwan da za a fadaka alhamdulillah alhamdulillah a cikin shirin namu na yau za mu kasance tare da ɗaya daga cikin malamanmu masu mayar da'awa a cikin addinin musulunci da kuma na san mai sauraro in yaji muryar ya san ba ba murya ba ce musamman ma a wannan kafa ta daga samun haɗa kan jama'a musamman kuma a duk lokacin watan ramadan watan tafsirai tafsirai na watan ramadan kuma haka zalika a wasu kafafen yaɗa labarin ma muryar babu ce. wannan bawan allah ne tare da shi ne shek yahaya muhammad as-salafi daga wada kaduna malam dai shi ke gabatar da tafsiri na alƙur'ani mai girma a lokacin azumin ramadan a masallacin malam bako da ke alkala road a wada kaduna wanda na san masu sauraron wannan tasha a nesa da kusa wannan ba Allah ba ko bane a gare ku da ainihin abin da ya shafi a da'awa fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da irin abun da za mu ji a cikin maudu'in namu na yau wanda shine haramcin canza halittar Allah haramcin canza halittar Allah wannan shine maudu'in da malam jama'a karatu a kai kuma da fatan za a biyo mu da kunne na fahimta kuma da fatan idan lokacin da zamu buɗe layin waya don tambayoyi ga ku masu rare yayi mun ta tambaya a yi tambaya a kan karatun da malam zai mana kuma a akan maudu'in da malam zai mana karatu kar a ta wajen maudu'in kamar yadda aka sani idan aka saba wannan ka'ida to bukan ba ma ba da irin wannan tambaya ga malam inda ya saba maudu'in da aka karatu a kai da fatan ka kiyaye da haka kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da ni. kamar kullum dan uwanku Ibrahim Abubakar sai abokanan aiki na da suke kusa kamar malam zubair abdullahi garba sai malama aisha musa da ta mu da ku ke fatan za ku biya musan hankali da niyyar da shirin zai kasance kamar da na faɗa mu da namu shine haramcin canza halittar Allah Allah shi malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa wa rahmatullahi kara muka da zuwa cikin sai na fatawa kafin mu ga tambayoyin da masu su biyo baya a cikin shirin da kuma masu sauraron mu na suma musamman saboda muhimmancin wannan maudu'i wanda na san da an ce haramcin canza halittar Allah duk ainihin mai kyakkyawan tunani da abin da zai hango ko kuma zai iya hararo irin abubuwan da wannan shiri zai iya tabowa da kuma waɗansu ma wanda kila sai karatu ya karatu zamu ji malam ya tafi mana wanda ya shafi wannan maudu'i ah, Allah shi ka malam ah, idan aka ce canza halittar Allah da farko kafin mu je ga abin da shafi haramcin ta menene ta canza fata Allah na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnati ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dangane da tambayan da malam Ibrahim ya mun cewa menene ma'anan canza halittar Allah to kamar yadda kowa ya sani wato idan an ce canza halittar Allah abinda ake nufi shine wato a canza shi daga yadda Allah ya halicce shi misali yanzu a ce mutum Allah subhanahu wata'ala ya yi shi baki sai ya zo ya yi wani shafe-shafe hmm. ya shafa wani abu sai ya koma fari ko kuma yanzu akwai wasu allurai da ake yi na zamani hmm. wanda mutum zai kashe kuɗi shi baki ne hmm. sai a yi masa allura daga an masa allura sai ya koma fari kaman bature haka nan to duk wayannan suna daga cikin canza halittar Allah subhanahu wata'ala sannan banda wannan malamai sun yi magana kan misalin abin da ya shafi saurayi wanda Allah ya azurta da gemu sai ya katse wannan gemu ga baki daya sannan malamai su ma sun sanya shi daga cikin canza halittar Allah to duk irin wa'annan misalin yanda Allah ya halicce ka Allah ya halicce ka baka da wushirya sai ka zo wato ka sanya a yi maka wani wushirya artificial hmm. an gane ku? a zo a sana'anta ma wani wushirya wanda hmm. baka da shi saboda kana ganin cewa ai an ce wushirya yana daga cikin kyau wanda ba shi da wushirya ba shi da kyau ko abin da ya kama da wannan sai ka zo ka yi wushirya wanda yake ba shi Allah ya halicce ka da shi ba ko misalin abin da ya shafi gashin gira Duk irin wa'annan suna ciki ga mutum ya zo ya sa an cire mai gashin gira saboda yana ganin idan ya yi haka zai zama to kyakkyawa ko abin da ya kama da wannan hmm. to duk wa'annan gabaki daya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hmm. suna daga cikin ayyuka na shedan wanda shedan ya riga yayi rantsuwa cewa wato wala amurunhum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqalla wala amurannahum yace wallahi da sannu zan umurce su fala yughayyirunna khalqalla hmm. wallahi da sannu za su canza halittar Allah sai da shedan kaga shedan yayi rantsuwa hmm. wala amuran nahu yace na rantsi da Allah wallahi zan umurce su wala yugayiran da kalqalla su canza halittar Allah to kaga idan har mutum har kaga yana ainihin canza halittar Allah kamar yana yin bleaching ko yana aske gashin gira ko abin da ya kama da wannan hmm. to lalle ya amsa kiran shedan kuma shedan ya samu nasara akan shi to wannan kenan a takaice shine abin da ake nufi da canza halittar Allah eh alhamdulillah masu sauraron mun ji shi shimfiɗa da malam yayi karkashin wannan maudu'i na haramcin canza halittar Allah inda malam ya kawo misalai da wasu abubuwa wanda zahiri kowa ya san suna faruwa a cikin al'umma kamar mutum ya soya ta fatar fatarsa ta hanyar waɗansu allurori ko wani shafe-shafe ko wani abu makamancin wannan da so shiga kamar da malam ya kawo misali a ta Allah shiga malam wannan ya sa na ji cewa akwai bukatar mu tambaya kan abin da ya shafi kamar irin mai na gashi da wasu mata ke amfani da shi ah, dan ko ya ƙara masa gashi ko gashi nasu ya fi da kyau da sauransu shi ma wannan a iya lissafa shi cikin dan da halitta Allah ko shara ta yi da irin wannan yau dangane da abin da ya shafi gashi hmm. wato addinin musulunci ya umarce mu mutunta gashi saka mata an ba su dama cewa su gyara gashin su hmm. ko zai kasance sun shafa mai idan gashin nan ya yi laushi mm. gashin nan ya yi kyau mm. gashin nan ya ƙara yawa to musulunci duk bai hana ba duk wannan abinda aka hana shi ne ainihin alwasal mm. shi abinda kira wasal shi ne ƙara gashi amma don ya zama to gashinta ta ci wani abinci wanda wannan abincin zai sa gashi ya ƙara ɓaɓɓugowa ya ƙara yawa ko kuma ta shafa wani mai wanda zai sa wannan gashi ya ƙara yawa ya ƙara laushi to musulunci bai hana ba al'allama ibn al-qayyim al Allah ya masa rahama hmm. a littafinsa ibn nabawi ya kawo wasu irin hmm. mai ya yi magana kan irin su mai irin su habbatin sauda hmm. da irin su mai zaitun da ire-iren su wanda mata za su iya amfani da shi in ma wajen girki ko wajen shafawa wanda zai sa kasance ya sanya gashi ya ƙara ainihin bubbugowa ya ƙara yin kyau ya ƙara yawa so haka wannan duk yana daga cikin kwalliya ne wanda Allah ta'ala ya ba mata dama su yi wannan ba laifi bane insha Allah eh asar ma za ka kuma bangaren su maza Allah ya kama wani zamani yadda shekani kan zai baci jama'a sai ka ga namiji ko ya dauko ya huda dan kunnen ya sa dan kunni ko ya ainihin ya kiso wanda mata aka sani da irin wannan na'am ko kuma ga dai an yi shiga wa da take kai da ka gani ka san cewa an samu dai matsala na'am to su ma irin wa'annan akwai wata madafa ne ga shari'a da wasu za su iya dogara su ce ba su kitso ko makamantan wannan yana namiji ko ko ya al'amari to dangane da abin da ya shafi kitso mu a nan Najeriya hmm. wato kitso ya shafi al'ada ne na mata ne kawai hmm. kasan kowace ƙasa tana da nata al'ada eh. akwai ƙasashen da za ga maza na yin kitso hmm. to duk ƙasashen da ya zamanto maza na yin kitso mata na yin kitso to kaga kitso zai zamanto kenan ba wai ainihin shiga ne na maza kaɗai ba na mata kaɗai ba misali eh amma kuma akwai garuruwa hmm. wanda za ka kawai mata ne kaɗai ke yin kitso maza ba sa yi hmm. to a irin wannan idan maza suka yi kitso sun yi laifi an gane ku hmm. saboda sun yi wani shiga wanda yake an san mata ne kaɗai ke da shi so da idan suka yi wannan to lallai sun yi laifi kuma sun shiga cikin tsinuwa Allah subhanahu wata'ala har abin da ya shafi wato wannan huda kunne da ake yi wannan ya shafi mata ne kawai kusan a duniya ina ganin ban san wata ƙasa wanda ake samun maza suna huda kunne ya zama to al'adarsu ba hmm. ko su huda hanci hmm. wannan huda kunne da huda hanci wato canza halittar Allah ne wanda musulunci ya yarda da shi kusan malamai an musu tambayoyi akan wannan fatawa kamar na ga wata fatawa ta allajina da'ima hmm. da aka tambaye su game da cewa tunda an ce canza halittar Allah ba shi da kyau to ya abin da ya shafi huda hanci da huda kunne dan a sanya ainihin dan kunne a ciki suka ce wannan wato kwalliya ne kuma ba shi daga cikin canza halitta Allah wanda musulunci ya hana hmm. saka babu laifi dan mace ta huda hanci ko kuma an huda kunne an sanya dan kunne dan kwalliya hmm. wannan insha Allah musulunci ya yarda da shi kuma yana daga cikin aikin magabatan mu tun zamanin sahabbai an san da wannan ba wai wani bakon al'amari bane wanda za a ce babu shi a da hmm. so da ka a takaice baya halatta ga maza su huda hanci ko kuma su huda kunne ko kuma a cikin irin nama al'ada a ga maza suna ainihin barin gashi suna yin kitso irin kitso irin na mata hmm. wannan ya saba ana so mutane su zamanto shigansu ya zamanto daban hmm. da irin na abin nan da annabi ya ce Allah ya tsine wa namiji hmm. mai shiga irin na mata kuma sannan Allah ya tsine wa mace mai shiga irin na maza duk gaba ɗaya Allah ya tsine musu gaba ɗaya saboda haka baya halatta a takaice eh alhamdulillah masu ana tare da darajar nagarta muryar haɗa kan jama'a cikin shirin fadawa kuma muna tare da Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi daga Tudun Wada nan cikin garin Kaduna kuma maudu'in da malam ke mana karatu a kai shine haramcin canza halittar Allah haramcin canza halittar Allah wannan shi ne maudu'in da malam ke mana karatu a kai wanda kuma da duk waɗanda Allah ya sa sun fara sauraron mutum farkon shirin kun da irin shimfiɗar da malam ya yi da kuma irin misalai da malam ya kawo na abin da ya shafi canza halittar Allah da kuma waɗanda idan an yi babu laifi kamar ɓangaren mata da amfani da mai don gyara gashin su da makamantar irin wannan da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma ya amfanar da mu da irin abun da muke ji a cikin wannan shiri a to Allah shi gata malam ko akwai waɗansu kuma abubuwa wanda shari'a ta hango wanda mu kila a tunaninmu ba wani abu bane amma a mahanga ta shari'a ya shafi canza halittar Allah shin akwai irin wannan abubuwan na'am eh wannan ya tunatar da ni wani hadisi na Abi Huraira radiyallahu an hmm. wanda manzo Allah ya mana karin bayani akan wannan hmm. inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa hmm. la'ana Allahu alwasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa wal mutafallijat lil husn al mughayyirat khalq Allah cewa Allah wata wata'ala ya tsine wa mace mai ƙara gashi hmm. da wacce ake ƙarawa gashi din sannan kuma da mace mai yin zane da wacce ake wa zane hmm. da kuma mace mai ainihin cire gashin gira da wacce ake cire wa gashin gira din hmm. wato mata wanda suke da sana'a irin wannan ya zama to sana'ansu ƙara gashi eh. sana'ansu yin zane sana'ansu wato cire gashin gira wal mutafallijatil husn da kuma masu yin ainihin wushirya saboda kyau almugayyara tikal masu canza halittar Allah anan sai manzo Allah ya magana gaba da duk wani abu wanda ya shafi canza halittar Allah ya shiga cikin wannan al'amari da hmm. sauransu na ainihin tsinuwa na Allah subhanahu wata'ala sannan ga wani hadisi manzo sallallahu alaihi yana cewa a sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai wasu nau'in mutane guda biyu suna daga cikin yan wuta ni ban taba ganin su ba amma za su bayyana ƙarshen zamani hmm. sai ce su ne ainihin wato ƙaumun ma'ahum yaɗin ka asini matul bukut wasu mutane tare da su akwai bulaloli kamar tozan raƙumi ya ziribo na bihannas suna dukan mutane da shi sannan zai ke cewa wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat hmm. da mata wanda yake da sunan kasiyat sun sa tufafi amma kuma ariyat amma tsirara suke ga tufafi a jikinsu amma tsirara suke sannan kuma ma'ilat wato sun karkace mumilat kuma suna karkatar da wasu hmm. ru'usu hunna ka azne matil bukutul ma'ila wato kawukansu kamar tozan raƙumi wanda ya karkace wato kansu hmm. sun tara gashi sai suka karkatar da gashin haka hmm. to shi ma wannan yana daga cikin canza halitta Allah wanda aka hana kansu ya zama to kamar tozon rakumi wanda yake ya karkace wato wannan shari'a ta haramta wannan a ce mata sun tara gashi irin tara wanda hakan ya gashi ya karkace hmm. saboda ba zai ba su dama su yi shiga na musulunci ba ba zai ba su dama su sanya hijabi ba to shi yasa sai shari'a ta ce wa'annan suna daga cikin yan wuta manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin su ba amma za su bayyana ƙarshen zamani to kuma gashi yanzu muna ganin su zaka sun tara gashi gashin yayi sama wani lokaci ma an sa gwagwaro sai a karkatar da ainihin wannan gashi din to irin wannan duk yana daga cikin ainihin wato a ƙarin wato canzan halitta wanda ainihin shari'a ta hana hmm. ba ta yarda da shi wa misali hmm. to kamar yadda na bayani ɗazu na ce abin da ya shafi wato mace tana baka wanda wannan sifa na baki ba a samun shi a kasuwa a siya hmm. sifa ne wanda yana daga cikin siffan da wato sifa ne na kyau amma wasu na ganin kamar muni ne musamman kamar mu 'yan najeriya hmm. kusan mafi yawa daga cikin mu musamman maza hmm. mu ne muke ƙara ingiza mata zuwa ga fadawa cikin wannan haramci din sai namiji ya ce bai buƙatar bakar mace shi yana buƙatar mace ne fara to su kuma mata sun gance ana buƙatar farare to sai ga mata baƙaƙe sai su koma suna shaye-shayen magunguna suna zuwa ana yi musu allurori hmm. suna zuwa suna shafa mai domin su yi bleaching su koma farare kuma duk wanda ya gansu ya san wannan kalan ba nasu bane a eh. gare hmm. a nan wajen zamu ce kenan laifi ne na maza hmm. maza su suka tura su hmm. suka abin dan ita mace tana bukata ne ta burge namiji ta kowane hali to kuma gashi namiji ya ce shi bai bukatan bakar mace shi yana bukatan fara to saboda yana bukatan fara bari ta bari ta yi bleaching ta zama fara kamar wannan ya tunatar da a kasar Nijar su mutanen Nijar suna bukatar mata masu kiba hmm. to sai aka zo aka ci samun mata suna shan wannan magani shaka fashe din nan hmm. sai ga mata sun yi kiba sai aka ce me yasa kuke shan wannan magani irin maganin da dabbobi ke shan shi hmm. sai ce to ai magani ne wanda ke sa mu ƙiba kuma mazaje sun ce ba sa son mace mara kiba to kuma idan muka sha wannan sai mu yi ƙiba don mu samu daman janyo maza su aure mu misali to kaga wannan duka ya nuna mana kenan maza suna da komisho akan wannan al'amari amma duk da haka hmm. wannan baya zamantowa uzuri ga mata su ci gaba da yin haka hmm. tunda dai Allah ta'ala ya hana sai namiji ya ce miki yana son ki zama fara ko kin san ke ba fara bace ashe sai ki tsaya kan halittar da Allah ya halice ki Allah subhanahu wata'ala zai kawo miki miji mai son baki mai son ainihin siffan baki saka ba dukan mazaje ne za su ce wai dole sai farar mace misali saboda haka wa'annan suna daga cikin hmm. kaɗan daga cikin siffa kuma na yi magana kan tsage hmm. ya kamata mu yi ƙarin bayani a kan shi don gane da abin da ya shafi tsage yawwa hmm, shi tsage eh, idan ce tsage shi ne a yi amfani da allura ko wani wani sinadari a zana irin zanen da ba zai gogu ba to wannan shi ake kira tsage misali in ma wato a zana shi a jiwa mutum ciwo jini ya fita hmm. to amma dan a yi amfani da ainihin kayan kwalliya irin su dice ko wani abu a zazzana hmm. ko irin salalle a yi zane a yi kwalliya a jiki hmm. wanda nan gaba za a iya wanke shi ya fita to wannan ba haramun ba ne wannan kwalliya ne wanda musulunci ya goyi bayan shi amma irin wannan tsage kamar kalangu ko kuma irin kwale da ake yi da sauransu wanda wasu sukan yi domin sana'a za ga wasu manoma ne wasu kuma al'ada ne na na ainihin su, misali su kabila kaza suna yin kalangu ko suna yin tsage ko suna yin kwale ko abin da ya kamata ko bille mm. to duk irin wayannan gaba ɗaya shine musulunci ya hana shine ma'ana washam in an ce washam shine wannan tsage wanda ake sanya allura mm. ko wani abu a ji ciwo to musulunci ya hana ko na al'ada ne ko na gado ne mm. shari'a ta hana baya halarta a yi shi wannan shine to Allah ka tuma nan ka a dai karkashin wannan kafin mu kai ga waɗansu abubuwan da kake lissafa mana wani ta hangar shari'a wa inda suke canza halittar Allah ne da kila ba lalle ba ne mu a tunaninmu da shawarar jama'a tunanin wannan abu ya saba shari'a to amma ga shi shari'a da yake shari'a musulunci ba ta bar komai ba komai ta mana tanadin shi daki daki Allah shiga ta malam ya bakin irin abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe da namiji an masa operation ya koma mace ko kuma macen da mata operation ta koma tamfar kamar kan namiji shi ma nan ma a shi a layin canza halitta Allah ai wannan ma yana daga cikin babba ma na canza halittar Allah namiji ne asalin halittar shi namiji ne hmm. sai ga yana sha'awan irin ɗabi'u na mata sai ya je asibiti a yi masa operation hmm. a sanya masa al'aura da komai har da nono irin na mace hmm. to irin wannan ko kuma mace ta zo ta koma a yi mata operation a yi mata surgery wato a mayar da ita ta koma kamar namiji hmm. tana da al'aura irin na namiji da kuma siffofi irin na maza hmm. to irin wannan gaba daya in har wancan Allah ya tsine mu wancan da muka yi magana hmm. to wannan shi yafi cancanta ma ya fuskanci tsinuwan Allah duk wanda yi wannan saboda gaba ki dai ya mai da kanshi wato namiji ne ya mai da kanshi mace ko kuma mace ta mai da kanta namiji to in har Allah zai tsine wa mace mai ƙara gashi kawai ta ƙara gashi ne to ina kuma wanda ya maida halittar shi ya zama namiji gaba daya ko kuma wanda ya maida halittar shi ya zama to mace gabaki daya kaga wannan shi yafi cancanta ya fuskanci tsinuwan Allah subhanahu wataala kuma wannan shi yafi cancanta shedan ya samu nasara akan shi kamar yanda shi shedan din ya faɗa ko ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala kunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ya ce wallahi da sannu sai na batar da su su mutane kuma wallahi sai na sa musu dogon buri kuma wallahi zan umarce su su ringa yanka ainihin kunnen dabbobi sannan wallahi zan umarci su ringa canza halittar Allah kaga sai Allah ya ce wa man yattakizu shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina duk wanda ya riki shaytan ya zamanto masoyi kuma bayan Allah to haƙiƙa ya tabe tabewa wanda yake bayyananne to kaga mutumin da kuwa har shedan ya masa ba, cewa ya canza halitta daga namiji ya koma mace to wannan hakika ya tabe tabewa mai bayyananne wanda baya bukatan tawili Allah subhanahu wata'ala shi kiyaye amin eh ta Allah ta malan karkashin dai wannan lamari na canja halitta Allah kan makai ga mm. wannan tambayi musamman abin da ya shafi canja gashi ne ko kuma ƙara gashi na'am akwai wani irin dan kwali ko kuma wani abu da mata ke sawa aka wanda zai nuna tamfar cewa gashin su ne kina cewa a cikin maza ah, to shi ya matsayin irin wannan misali za su ga sun kara shi eh, mutum zai tsaddara gashin su ne musamman ko cikin hijabi ko cikin kwali da amma ba gashin su bane sukan ana iya cire shi a ji to shi ya matsayin wannan sannan kuma wajen kara gashin nan haila yau shin ah, ya shafi ko da a ce wani ganyen itace ne ko wata itaciya ce aka yanku aka yi shi kamar gashi aka sa ko ko gashin wata dabba ne aka samu aka gyara shi aka abin nan sai ya shafi hukunci ɗaya ne ko ko ya eh wato dangane da abin da ya shafi wannan a cuci maza da kake magana hmm. in dai har sun sanya shi hmm. namiji hmm. ya rubu da shi har ya kalle ta a matsayin tana da wani gashi wanda akan wannan gashi zai aure ta to dai ya shiga ciki dan wani namiji yana son gashi sosai to sun sa wannan a cuci maza har ya dauka cewa gashi ne ko kuma ya zama to wannan wanda kai magana na cewa kaman itaciya ne aka samu wani ganyen ta ko wani abu eh. aka sarrafa sai ya zama kamar gashi mm. wanda duk wanda ya gashi zai dauka gashi ne to da ma ai abin da ake gudu duk abin da zai yaudari namiji har ya zo ya aura daga baya sai an zo gida sai gashi ƙwaryar molo gare ta mm. to irin wannan shine ake magana ba daidai bane mm. amma ka ga misali kamar irin irin irin zare zaren kitso din nan zaren roba zare na ainihin wannan wanda wanda yake wani auduga wanda idan ta yi kitso da shi duk wanda ya ga kitson hmm. ya tabbatar da cewa wannan ba gashin ta bane hmm. to irin wannan wanda aka tabbatar da cewa gashi a fili wannan zare wannan kitso ne na zare kitso ne na kaza hmm. wanda duk mutumin da ya gani ya san ba gashi bane to irin wannan ba a sanya shi daga cikin ƙarin gashi wanda aka tsine ba. eh malamai sun yi magana kaman na gani a cikin fatawul bari ibn hajar al-asqalani ya kawo maganganun malamai dangane da irin wa'annan wato kitson roba da abin da ya kama da wannan eh watan saboda ba a yaudari da shi ba kenan ba a yaudari da shi ba ta kwarai da gaske alhamdulillah ah, to akwai abin da ya shafi wata kuma kalar ita kaman fauda ce haka da mata suke amfani da Allah subhanahu wataala idan sun sa idan mace mai duhu ce za ga ta yi haske da mutane shi ma ya faɗo cikin tsawon wancan na soya halitta Allah kaman ta bangaren fata ko kuwa to kaga irin wannan in ta goge shi yana fita yana fita eh to shi wannan ya fita daga cikin wannan wannan kawai za mu sa shi daga cikin kwalliya ne na mata misali to kuma sannan zai iya shiga cikin wannan wato mace tana da furfura hmm. sai ta zo sai ta samu diet hmm. irin wannan diet din da ake sawa kawa hmm. sai ta zo ta goga domin gashi ya koma bakin kirin misali to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana gayyuru sha'ar wajtanibu sawat a wata ruwaya gayyuru shape wajtanibu sawat ku canza ainihin furfura amma ku nisanci baki saka idan za a canza furfura annabi ya ba da dama a canza din hmm. a canza da wani kala in ma ya zama a canza da kalan lalle haka amma kada a kada a sa baki domin an sa baki hmm. kamar shi ba nau'i ne na yaudara eh wato wani wani wata ta tsufa ko ta kai wani mataki a wajen shekaru sai a zo a sa wannan baki sai a ɗauka budurwa ce ko abin da ya kama da wannan ko kuma shi namijin ne kila kansa ya fari kwarai da gaske eh, sai zai sha waje ya sha ba sai a ɗauka ba saurayi ne kwarai da gaske to duk wannan gaba ɗaya shari'a ba ta ba da dama a kan shi ba yana daga cikin canza halitta Allah wanda shari'a ta hana eh to a a takaice dai bangaren wannan alajar wannan a dunkule akwai wani yanayin nau'in ƙarin gashi wanda shari'a ta yadda da shi tunan manjuwa can wani wanda za a sa mutum ya yaudari da shi ya kaddara cewa gashin ta ne alhalin ba na ta bane shari'a ta hana kuma da ne aka yi shi kamar yadda bayani ya kamata mm. to akwai wani wanda shari'a ta yadda shi ko kuma ta babu wanda shari'a ta yadda shi to gaskiya na duba cikin adabu zifaf da Nasiru Diyar Albani sai na ga yana maganar cewa duk abin da ya shafi ƙarin gashin nan gabaki daya ko da misalin mace ta yi ne don mijinta mm. da akwai masu yin tawilin cewa idan ta yi kwalliya ne don mijinta ya halatta ta ƙara gashi mm. to ce ko da ta yi ne don mijinta to gaskiya wannan baya halarta ko ta yi wannan kwalliya ne don mijinta ko sai ta ƙara wannan gashi to bai halarta ba kawai shari'a ta hana ko babu wannan si wanda ya ware cewa akwai ainihin wani nau'i wanda za ta iya yin kwalliya da shi ga mijinta ko abin da ya kama da wannan a shari'a ba ta ba da dama ga haka ba an gane? alhamdulillah masu sauran ana tare da gidan rajin da garta muryar kan jama'a cikin shirin shirin da ke zo muku kai tsaye a halin yanzu kuma muna tare da shafi yahaya muhammad salafi wanda malam ba fako bane a wannan kafa da shauran kafofi ta bangaren da'awa a cikin addinin musulunci kuma malam yana mana karatu ne a cikin shirin namu na yau akan haramcin canza halittar Allah haramcin canza halittar Allah wanda mun je irin nau'uka da abubuwa daban-daban wanda shari'a ta kalle su a matsayin ya haramta da ko namiji ko mace yayi da sunan sauya ainihin halittar da Allah ya masa shi ta bangaren fuska ne ai ta bangaren fata ne ko ta bangaren gashi ne ko ta wani bangare ne wanda aka san cewa wannan abu ya keɓanta ga maza ne ko kuma ya keɓanta ga mata ne amma maza ke da dai shawararsu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkai kuma da fatan ana gaida mu sannan ka hankali Allah ya malam kafin mu kai ga wannan tambayoyi kana taɓa mana waɗansu abubuwa kamar an gata su na shari'a wanda suke sun saba wa shari'a amma al'umma a yau an ɗauke su kamfar ba wani abu bane na ban sani ba ko akwai shawaran koko an abin nan eh to na fara yin bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato a ga wato yau akwai abin da ya shafi kumba kumba na'am za ga ainihin wasu suna ainihin ƙara ainihin kumba hmm. su bashi yayi yawa hmm. ba su yanke ba na'am to wasu kuma suna siyo kumba ma akwai kumban da ake siyowa hakika sai a ƙara shi hmm. to duk wannan kumban da ake siyowa din nan a sanya shi don kwalliya to duk ya saba shi ma yana cikin canza canza halittar Allah sannan banda wannan akwai akwai wani gira da ake siyowa eh. wani ainihin za ga mata sun siyo wani sun sa wani abu gira haka mm, mutum ya gani ya san cewa wannan ba na halitta ba ne da gaske zaro zaro haka to duk irin wannan suna daga cikin wanda mm. shari'a bata ba da dama a yi shi ba mm. kuma gaskiya abin da ya tunatar da ni har yasa kaga mm. ina yawan yin magana kan wannan abin yanzu mm. da can nan kasar Hausa mata suna kyaman bleaching suna kyaman irin wannan to amma mu'amalan su da waɗanda ba musulmi ba mu'amalan su da wasu kabilu sai sanya yanzu suna sha'awan irin al'adunsu suna sha'awan wani abu wanda wani abu ma addini ne na wasu misali har misali abin da ya shafi wannan bleaching din da can abin kyama ne a ga mace musulma tana yi hmm. kusan an ɗauka masu yin wannan bilicin karuwai ne hmm. irin matayen nan ne masu zaman kansu kama hmm. yanzu sai ya zamanto kaga matan aure gashi ta sanya hijabi wata ta sanya niƙabi tana buɗe fuskanta sai ga gata baka amma fuskan nan yayi fari kal kai da gani ka san cewa wannan mata kawai ta yi shafe-shafe ne misali to irin wannan abu ne wanda da can babu shi gaskiya nan ƙasar Hausa wato abin da ya shafi irin wannan ƙara gashi gaskiya mata arna suke yi da to sai naga cewa to irin wannan matsala wakila wasu suna ganin cewa halal ne to lallai suna buƙatar tunatarwa da yin nasiha domin idan muka yi shiru akan irin wannan to tsinuwa Allah zai tabbata a gare mu gabaki daya kamar yadda Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu an zo yake cewa ya ku mutanen Madina wa ina malaman ku ne ina malaman saboda wata rana yana cikin huduba sai sai Muawiya ya daga ainihin gashi haka, hmm. gashi ne wanda yake an ƙara mata na ƙarawa ya ce wannan gashi gashi ne wanda yake na ƙari kuma na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata masu ƙara gashi ina malaman ku me yasa ba ku hanawa fa shi kaga irin wannan yin shiruwa kan irin wannan matsala din abu ya ci gaba da faruwa to yana iya sa mu cikin tsinuwa irin tsinuwa na bani Isra'il mm. wanda Allah ta'ala ke cewa lu'inan allazina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw kanu ya ya'tadun mm. kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu mm. cewa an tsine ma waɗanda suka kafirta daga cikin bani Isra'il ta harshen annabi Dawuda da Isa ɗan Maryam. Wannan saboda sun yi saɓo kuma sun kasance suna ta'addanci. Sai aka ce kanu layata na hauna an munkarin fa'alu. Sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suka aikata. Suna gani kirikiri ana yin laifi suna yin shiru. To wannan shi ya janyo tsinuwa ga manyan malamansu, tsinuwa ga ɗalibansu, tsinuwa ga masu kuɗinsu, tsinuwa ga al'umman bani Isra'il baki ɗaya. to idan ba ma so irin wannan abin ya same mu gaskiya yanzu abin da ya shafi bleaching abin da ya shafi ƙara gashi abin da ya shafi ainihin gyara gira irin wannan a yanke gashin gira da kuma abin da ya shafi sanya kumba din nan da na faɗa duka gaba ɗaya duk yanzu ya zama to ruwan dare ana samun shi a gidaje na addini ana samun shi a gidaje na masu kuɗi ana samun shi a gidajen malamai to wannan shi ya zama to dole a gare mu gaskiya mu fito mu yi magana saboda kada Allah ta'ala ya tsine mana kada ainihin fushin Allah ya tabbata gare mu tunda annabi sallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam yasadi fa bi lisanihi idan ba shi da iko ya canza da harshen sa, fa in lam yasadi fa bi qalbi in ba shi da iko ya canza da zuciyarsa ya kyamaci abin wa zalika min adhafil iman ko wa zalika adhaful iman wannan yana daga cikin mafi raunin imani saboda haka ba ma so mu zamanto mafi raunin imani muna so mu zamanto na tsakiya Allah kalli in ba za mu iya canzawa da hannu ba to za mu iya magana da baki mu ce lallai ya kamata a gyara wannan sifa na canza halittar Allah wanda ya saba ma ainihin abin nan to kuma kaman a gurguje daga cikin abin da wato za mu iya riskar da shi da wannan mm. kamar yadda na faɗa na ɗan fara magana kan shi ɗazu aske gemu ga baki ɗaya wato asali shi abin da ya shafi gemu hmm. wato sifa ne na mazakuta ya zamanto wato yana sa yana nuna cewa kai cikakken namiji ne misali hmm. Hmm. to idan ya zamanto ka katse shi to ka kusantar da kai kanka da mace malamai suna cewa zamanin magabata suna sanya gemu daga cikin kwalliya na namiji da zaran namiji an aske mai gemu yana iya kaiwa kai kara kuma za a kwato mishi haƙƙin shi a ce wani ya sa wuka ya yanke mutum gemu to ya ci mutuncin mutum to kuma mutum zai iya kai ƙara kuma za a karo masa yanci akan wannan abu to ma za ga yanzu abin mamaki za ga mutane da kansu yanzu suke katsa gemu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu cika gemu mu rage ainihin gashin baki hadisi ne ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala din to kaga duk ire-iren wayannan ya kamata a ce mun kula da su kuma muna fadakar da al'umma kan saboda haɗarin da ke tattare da su Allahu a'lam na ta alhamdulillah masarro kada a ana farda gina rajon nagarta murin haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa shirin da ke zama ku kai tsaye a halin yanzu tare da sheikh yahaya muhammad asar kuma malam ina mana karatu akan maudu'in haramcin canza halittar allah wanda na san ga waɗanda suke tare da mu sun ji irin abubuwa waɗanda suke shari'a ta kalle su a matsayin haramun ne sabawa ainihin dokokin Allah ne da sabawa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ta fuskar canza halitta walau ga namiji ko ga mace a to Allah shi malam daga ƙarshe ƙarshen nan an yi maganar abin da ya shafi shafe shafe musamman ta ɓangaren mata Allah shi malam abin da kai sai ka ga halin yanzu ana samun har wasu mazan sai ka ga su ma suna yin irin wannan shafe shafe su ma suna dan suna baƙaƙe su kuma farari idan mata kira sun yi dan kila su ja hankalin maza ne misali to shi kuma namiji shi ma ya kira dan ya ja hankalin mace to shin shi ma ya fada cikin matsayin wancan kenan ko kuwa ya al'amari a kwarai da gaske kusan ni a nawa tunanin ma ai mata su suna cewa dole namiji sai fari suke so mm, kusan mata ba su da wannan zaɓi mm. su mata akwai siffofin da suke lura da shi ga namiji ko da baki ne shi mm. in ya tara wannan siffa suna son shi za su aure shi amma yanzu al'amari yanzu ya lalace yanzu na kama misali yanzu kamar su ma mazan yanzu sun fara yin su ma bleaching din suna shafe-shafe domin su ba su zama to farare to duk hukunci ɗaya ne irin yadda Allah ya tsine wa ainihin mata masu canza halitta Allah haka Allah ya tsine wa duk namiji mai canza halitta Allah a duk abin da Allah ya hana ga ainihin mace to ya hana ga namiji sai in an samu nafsin da ya bambanta shi Allahu a'lam da Allah sauke fatan Allah ta Allah ya ba mu ikon kiyayewa da kuma Allah ya ba mu ikon fa'idantuwa da irin abubuwan da muke ji a cikin wannan shiri na fatawa akan haramcin canza halittar Allah wanda Sheikh Yahaya Muhammad as ke gabatar mana da a halin yanzu kuma insha Allah ta'ala nan ba da jima'a ba za mu buɗe layin waya ga ko masu sauraron mu a watakila kuna da wasu tambayoyi da za ku yi kan wannan maudu'i na haramcin canza halittar Allah ko kuma neman ƙarin bayani kan waɗansu bayanan da malam ya ya yi a cikin shirin tun daga lokacin da muka so ma shi ya zuwa yanzu fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci amin Ah, to Allah shi malam ah, abin da ya shafi ah, sanya sutura duk da cewa dai shi ma sai ga akwai musamman an fi samu ko kuma yana faruwa ma bangarorin biyu duka daga mace ta yi shiga ta bangaren sutura Kan ka ganta kai kace namiji ne sai dai kawai in kaga waɗannan siffofi wanda an san cewa sun keɓanci da mata ne daga alamun haka hakanan shi ma wani namijin sai ka ga ba shi da bambanci da mata sak ya shiga irin mata kila ma yana rangwada da makamantan irin wannan wanda shi ma duk abubuwan nan an san shi ya keɓe ga bangaren mata su kuma to Allah shi ka malam shi ma wannan ma iya ɗauko su gabaki ɗaya musa bangaren canza halittar Allah ko ko su matsayin su daban irin wannan eh wato shi ma da abin da ya shafi a ce namiji mm. kaya ne wanda ya keɓanta ga mata kawai mm. sai namiji ya sanya wannan kaya din mm. to duk namijin da ya sanya wannan kaya shi ma ya canza yana daga cikin nau'i na canza halittar Allah kuma irin wannan duwanda ya ganshi zai dauka cewa mace ne mm. alhali kuwa namiji ne shi mm. misali mm. to wannan shi ma ya shiga cikin wannan tsinuwa da aka yi magana haka nan ita ma mace wato kaya wanda ya keɓanta ga maza ne sai a samu mace ta sa wannan kaya din wanda idan mutum bai lura ba sai ya dauka namiji ne to duk irin wannan gaba daya shari'a ta hana kuma shari'a ta tsawatar daga gare shi baya halatta a ga ainihin mace tana irin wannan shiga wanda shiga ne wanda ya keɓanta ga maza haramun ne wannan duk bangarori guda biyu bai dace su aikata wannan abun ba in sun aikata to sun shiga cikin wannan tsinuwa wanda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake magana al al-mughayyirati khalqan din nan masu canza halittun Allah duk sun shiga ciki ba bambanci insha Allah Allah ya ah, alhamdulillah masu muna ganin lokacin da zamu buɗe layin waya da gare ku a kila kuna da tambayoyi da akwai so a cikin wannan shiri kuma akan wannan maudu'i da malam ke mana karatu da fatar idan mun ba da <clears throat> layin wayan na da muka rahoton farkon shirin za a tsaya kan ko kuma tambaya ta kasance ba ta fita daga kan maudu'in ba kuma tana da alaka da maudu'in kuma ta zanto mai ma'ana wanda za ta amfani da kai mai tambayar da shirin al'umma masu sauraro da fatar Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma ya ba mu ikon yin tambayoyi masu ma'ana da za su amfane mu da sauran al'umma lamba ta farko ita ce sifili bakwai sifili shida uku sifili takwas hudu sifili tara hudu 07063084094. sai lamba ta biyu wadda ita ce sifili takwas sifili biyu shida ɗaya uku uku tara ɗaya ɗaya 08026 133911 da fatan Allah subhanahu wa ya samu dace amin to da alama mun fara samun masu kira a cikin shirin assalamu alaikum alaikum baya bakar bakar ku da safiya barka ka daidawa muke magana suna tare da lawan ladan ura kuma ina malam fata alheri Allah mai jiki gida lafiya Allah saka da alkai amin lawan udawa ko masha Allah eh lawan ladan Da muna sauran kamar lawan ladan an karama sallahu kamar misali irin waɗannan masu ainihin waɗannan shaye-shaye da ainihin yalwa da wanda ke canza fata haka da sauransu. Hmm. To mala akwai wani ainihin misali ko to wanda wani hukunci ne wanda Allah subhanahu wata ta'ala ya tana zama waɗannan ko to sun dai laifi ko na saba masu domin ya ce kada a yi. Kamar ko to a ce wanda ya abu kaza za a yi mai abu kaza an aji ainihin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ajiye mai ko to a'a. sako da ya yi na magana Allah subhanahu wa ta'ala da yake kada a yi abu kaza ya aikatar ya aiwatar. Na'am. Ina fata an da sana akwai wani tarihi na eh. ainihin sassawa ko kogon masu a wanda suka yi da ya samu wannan ainihin rai. Na'am mun fahimta insha Allah malam. Kamun gode malam ladar guda. Insha Allah bari mu haɗa tambayoyin guda biyu sun miƙa zuwa ga malam. Assalamu alaikum.

masha Allah insha Allah malam zai amsa mu to mun gode kwarai da gaske Allah Allah ka malam kafin mu dauki wani tambayoyin bari mu gama da wa'annan guda biyu insha Allah akwai ta farko da ta fito daga malam lawal ladan kudawa yace waɗannan da aka jeranto masu sauya halittar Allah walau namiji ko mace shin bacin wannan akwai wani ayyanannen hukunci da za su samu bayan sun koma za su zuwa ga Allah subhanahu wataala na kasancewa sun saba ma ainihin shari'arsa da ainihin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuwa sai dai madauke a matsayin masu laifi ne kawai shi kenan na'am tambaya shi kenan shi sai shi wanda mai tambaya da ko rike shi na magana kan asigira ne na'am to dangane da abin da ya shafi su wa'annan abubuwan da muka ambata na su masu ƙara gashi hmm. da kuma masu yin zane da masu yin masu masu gyara gashin gira da sauransu to duk wa'annan gabaki daya abinda manzon Allah ya faɗa shine hmm. Allah ya tsine musu to in aka ce Allah ya tsine Allah ya nisantar da su daga rahama kaga wannan ba karamin laifi bane misali ba karamin ba karamin ainihin laifi suka yi ba hmm. saka babu wani abu wanda aka faɗa a nan duniya cewa idan an kama su sun yi hmm. ga abin da kotu za ta yi musu a'a kawai hukunci na Allah ne su wata wata'ala tsakanin shi Allah da masu wannan laifi gobe kiyama haka hmm. idan mutum ya yi kawai wannan kalma na tsinuwa din nan shi kaɗai ya ishe ya firgita mutum idan har mutum mai imani ne ya ji an ce Allah ya tsine wanda ya kaza to ya kamata ya yi gaggawa ya daina wannan abu saboda laifi ne mai girma wanda ya kamata a nisance shi wannan kenan a taƙaice. sannan dangare da abin da ya shafi a wato aske gashin gira mm. wato shi tambaya da yake wai da maza da mata duk ɗaya ne mm. ko kuma kawai namiji na iya yi to zance na gaskiya ba bambanci tsakanin namiji da mace mm. duk gaba ɗaya kowanne daga cikin su ya aske gashin gira wannan tsinuwa dai ta tabbata a gare shi Allah Allah ta'ala shi kiyaye amin eh Allah ta'ala da fatan wa'ina bayan Allah sun je kan amsoshin tambayan ku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina jin wannan baya jin da fatan zai sai sake lalibawa lambobin da su ne sifili bakwai sufili, shida uku sufili takwas hudu sufili tara hudu sai lamba ta biyu sufili takwas sufili, biyu shida ɗaya uku uku tara ɗaya ɗaya ana tare da da rediyon nagarta mai haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa kuma muna tare da shafi haya muhammad as wanda malam ke mana karatu akan haramcin canza halittar allah haramcin canza halittar allah assalamu alaikum wa alaikum salam na kuna magana da mutuwa ban gida kawo wane Da mutuwa ban gida kawo to muna sauran ki insha Allah lalle malam yayi jawabi Allah saka mishi da alheri hmm, amin ina irin matan nan wanda su ba ɗaya ma ba su da gashi a kansu sai da kaga sun sa wula ne su ko wani gashi an gyara shi kamar wula shi suke sawa me ba ta yi wa annan ɗin wasu da fatan za su kashi na su. to mun gode insha Allah mala zai amsa tambayar insha Allah. salamu alaikum. wa alaikum salam. masha Allah da muke tare. Muna barka da yaki barka da fatuwa. na'am mun gode. sunana ga ne na kira waya daga Amina kasuwa. Sunanka na ji dai Halilu, ban ji na farkon ba. Alhaji Halilu Idris. To masha Allah, ci gaba Malam Halilu Idris. Ya tambaya na wajen mana da farko ne na albarka da su an yi zai lafiya a ubangiji Allah ya ji ko koma gida lafiya. Amin. Tambaya na wajen malam. Na'am. To wani za mu da kuma haske ya ce gaban su haka. To kuma in haka akwai rabi ko ko ga mutum kamar ya je ko ya kira ko ya kan da wasu. Abin da waɗanda Allah ya mutu tana yana ganin kamar ko ya nufi ba. yana aske eh Ta ba Allah akwai tambaya ta farko da daga Ramatu Babangida baban gida Kauru da tana tambaya kan irin matan da kila halitta ne Allah bai yi su da gashi ba amma ko ta hula mai kamar su gashi sukan ɗauka su sa Ah, ta ce shin su ya matsayin irin wa'annan ya halatta su sa irin wannan ko bai halatta ba a zance gaskiya bai halatta ba domin in suka sa duk wanda ya gani zai ɗauka gashin su ne hmm. to kuma zai zama tuka ga sun janyo hankalin wani daga ya ta zo gida sai ga shi kwata ba ta da gashi daga baya halatta irin wannan sai ta tsaya kan yadda Allah ya halicce ta hmm. wannan shine hmm. sai tambayar shi wannan Halilu Idris ah, a ce gaban abin da ya shafi mutum ya gyaran gashi na gaban shi ko na hamata da makamantan shin wannan shi ma yana cikin abin da koko shari'a ta yarda da shi yau shi wannan abin da ya shafi wannan gyara gashin mara gyara gashin hamata da sauransu to duk wani gashi gaba daya irin wannan wanda wanda banda banda gemu wanda shari'a bata yadda a aske shi misali amma duk wayannan gasuka da muka faɗa wato yana da kyau lokaci lokaci mutum ya ringa aske su yana gyara ainihin jikinsa hmm. suna ma daga cikin sunna wanda ake bukata mutum ya ringa kulawa da su ba a so mutum ya bar gashin maransa gashin hammata gashin kaza duk suna daga cikin fidira wanda shari'a ta kwadaitar ta nuna ainihin muhimmancin yinta lokaci lokaci wannan kenan a takaice zaka wannan bashi daga cikin canza halitta Allah insha Allah ibada ne mace ibada ne shi wannan eh malam da fata malam ah, Halilu Idris daga Amana mai kasuwa ne ko nake ji Da dare nan yankin ne a gafarce ina da naman sunan gurin kaji an tambayar ka lambobin su ne da za a yi kira mu su ne sifili bakwai sifili shida uku sifili takwas hudu sifili tara hudu sai sifili takwas sifili biyu shida ɗaya uku tara uku ɗaya ɗaya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan kamar sashi. Assalamu alaikum. Na'am. Asabe daga Zaria ko? to masha Allah asma ta Muhammad Gali muna sauraron ki na'am na'am na'am na'am akwai ƴan bebi da maza a Najeriya an samu waɗanda su yanzu da Allah. yi haka. in Allah ya da za a yi haka. in Allah ya da to mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske alaikum na'am dawa muke tare muna magana da Muhammad Buhari muna sauraron ka na'am masha Allah wale na sauraron ka na'am na'am amin amin na'am Mm. Hmm. masha Allah Allah da malam zai ce wani ba kan tambayar ka a alaska ta malam akwai ta bayan Allah bi da suka mana ita wannan asabe matar Muhammad Gali daga Zaria ta nemi insha Allah in sarari ya yi bilin cewa wannan ya shafi da rediyo ne cewa a gayyato ko malam ya zai mana karatu akan wata yar bebi da take suke samun labarin rufe raɗin wai ta fara shigowa Najeriya wadda ake cewa maza suna siyowa suna ajiyewa tamfar a matsayin matar aure. Na'am. Sai insha Allah kuma mun mata tsoron in kari yayi ba da daman Allah da zamu haka saboda al'amarin ne da ya shafi al'ummar musulmi baki ɗaya kuma dama wannan shiri shiri ne da ake gayyato malamai don faɗakar da al'ummar musulmi musamman akan wani haɗari da aka hango wanda zai cutar da su walau a rayuwarsu ta duniya ko koma. a kiyama fatan Allah ya samu dace insha Allah a yi sai tambaya daga Muhammad Buhari Zaria shi ban sani ba kuma ya ji da tambayar da na sha'afa gaskiya ne eh, dan to amma insha Allah malam Buhari mana ga malam na rubuta sai wata tambayar ta Allah za mu duka tambayar shi zaran na Allah hello alaikum Na Lafiya kalau alhamdulillah. Na gajiya na ina ma malam fatan alkhairi. Na, daga ina wacce ce kuma? Ina na Maryam daga nan zangon katar. Na, daga zangon katar. Muna sauran ki malam. Eh. Na'am. Ina ma malam fatan alkhairi na ji daɗin wannan maudu'i da aka kawo tambaya na a nan shine menene hukuncin ɗa namijin da yake shafe-shafe kamar ƴa mace. a musulunci da kuma menene hukuncin namijin da za ka ga yana wasu ɗabi'u irin na mata har tafiyan shi ya kai yana yi musamman dai kamar in ce ɗan daudu. Fatan za ka tashi lafiya. Na'am, to insha Allah malam zai ci wani abu duk da dai ya riga ya ce wani abu akan irin waɗannan abubuwa a cikin karatu a can baya. A sai Muhammadu Buhari daga Zaria na tuna ba tambaya ba ya yi malam fatan alkhairi ne da sauran al'umma musulmi. Da fatan ta muna godiya Allah saka alkhairi. a sai tambaya da muka samu daga wannan baiwar Allah ta Maryam daga zangon Katab sai ta yi magana kan namijin da ke shafe-shafe da dai makamantar, irin wannan abubuwa da wanda ba su dace ba wanda ke nema da soya halitta sai na nuna kamar shi mace ne sai kuma tambayar da shi Buhari ina jin yayi magana kuma kan cewa ka ji malin idan yana karatu ka ji yana mace murya ba ainihin murya shi ba yana mai da murya shi kamar muryar mace da ni ya koyar da ne ko ne ba mu sai dai sani da ya dace haka ni ya masani irin wannan wato eh, a fahimta na wato ba yana magana kan wato ya mai da murya kamar na mace bane hmm. wato gyara murya saboda murya ya zama to yana da dadin sauraro akwai malamin za ga cewa yana ainihin maƙe murya ya mai da hmm. murya shi kamar na larabawa to irin wannan yana ganin dan mutum yayi wannan in dai murya ne na maza hmm. kuma yayi ne saboda muryan yayi daɗi dan ya janyo hankulan mutane ga sauraron kanshi to in ba wai abin ya zama to akwai takallufi da yawa ba na ganin haramcin sa sai dai in ya zama to yana kallafa ma kanshi wahala wanda shi kanshi hmm. yana shan wahala wajen yin abin hmm. sannan kuma mutane abin yana ba su dariya saboda yanayin yadda yake bi yana wahala kanshi da yawa hmm. to wannan shari'a ta hana irin wannan abu amma ya zama to babu wani wahala mai tsanani yana gyara muryar shi ya koma kamar muryar larabawa domin yin nasiha ga mutane ko domin janyo hankulan mutane su ji daɗin abin babu laifi akan wannan insha Allah amma in ya lankwasar da murya ya koma muryar mata to wajen ya canza halittar Allah ya mai da murya ya koma murya irin na mace ya zama to mutum ya ji zai ɗauka mace ne alhali namiji ne shi misali duk wannan gaba ɗaya haramun ne kuma Allah ya tsine ma mai yin haka ɗin misali Allah sauki. Hmm. A sai tambaya ta karshe wadda ta fito daga Maryam Zangon ka kan dai abin da shafi da namiji mai shafi shafi da sanya suturu da makamanta irin wannan yana nuna tamfar shi ta mace ne haka. Wani kuma na ganin tambayar da insha Allah za mu ja labarin shi. Na'am. ina ga dawa murga mu yi wannan bayani eh, cewa Allah ya tsine wa namiji da yake sanya tufafi irin na mata sannan mata masu sanya tufafi irin na maza da kuma namiji wanda yake tafiya irin tafiyar mata hmm. da mata masu tafiya irin na maza hmm. duk hadisai sun inganta daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsine wa masu yin haka din haka duka gaba ɗaya ba su halarta ba hmm. kaga abin da ya shafa a ce namiji ya koma kamar dan daudu ya zama ɗabi'un shi da muryar shi yana karereya yana lankwasa irin na mace ko mace ta koma murya irin na maza tana yanayin tafiya irin na maza da sauransu duk wannan gaba daya abu ne wanda shari'a ya riga ya magana kuma ya yi tsinuwa ga masu yin irin shi wannan kenan a takaice Allah ta'ala shi taimake mu amin Allah eh. sar malam cikin minti da wanda jan hankali za ka yi musamman kan wannan maudu'i da kai mana karatu akai na harancin canza halittar Allah ga daukacin al'umma musulmi Gaskiya ina jan hankalin musamman ainihin malamai na addini hmm. a fito a yi inkari ga wannan al'amari hmm. saboda abu ne wanda yake musiba mai girman gaske kuma ruwan dare ne yanzu ya zamanto sannan kuma da iyayen yara su fito su kwabi su game da wannan musiba wanda yake zuwa a kan shi ta kowane bangare ya zamanto malamai su yi iyayen yara su yi da kuma sauran mutane na unguwa duk mm. gaba ɗaya a ba da kokari wajen ganin cewa an ci karfin wannan al'amari saboda ɓanna ne wanda in ya zo haka yi shiru sai tsinuwan Allah ya gami ga al'umma gabaki ɗaya mm. wannan kenan a takaice Allah ta'ala ki tsare mu gabaki daya amin hmm. alhamdulillah masu sauraro duka duka abinda ya samu kenan a cikin wannan shirmi na fatawa wannan rana a inda muka kasance tare da shafi yahaya muhammad asalafi sai ne mai cikin insha Allah kamar yadda aboki ake yana kuma ta shirya muku ranar juma'a da karfe takwas da na dare a madadin shi malam shafi muhammad yahaya asalafi da dukkanin wanda suka rakuta kamar malam abdulaziz abubakar malam abdulmumin aminu malam muhammad nasir abubakar da malam mahmud muna godiya sai abokan aiki na musamman malam zubairu abdullahi garba da malama aishatu musa da ta sadan da su a su duka da hukumar gudanarwar gidan rajin ta muryar haɗa kan jama'a kamar kullum dan wanku ibrahim abubakar da ya jagoranci shirin da cewa wassalamu alaikum